dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da kuɗi. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Shiri da bisa al'ada ke tattauna batutuwa da suka jibanci kasuwanci da tattalin arziki daga nan sashin Hausa na Radio France International Arafai tare da ni Ahmad Abba. Shirin namu na yau ya yada zango ne a tarayyar Najeriya inda zai yi dubi kan batun matsalar kyamar baki 'yan kasashen waje a kasar Afirka ta kudu da ya kawo cece kuce tsakanin kasashen biyu mafi karfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. Madalla kashe-kashen baki musamman 'yan Najeriya sa ana ta kai ruwa rana tsakanin kasashen biyu inda Najeriya ta ma janye jakadanta kuma ake ta kwaso 'yan kasar zuwa gida. a cewar masana tattalin arziki wannan matsalar na da matukar illa ga harkokin tattalin arzikin kasashen biyu musamman ma idan aka yi la'akari da yadda kasashen ke amfani da juna ta fannoni da dama bari da suleiman dahiru tsohon jakadan najeriya wanda ya yi aiki a duka nahiyoyin duniya na kusan tsawon shekaru talatin ya yi mana shimfiɗa wato in ba sasanta ba abinda hausa suke cewa kare jini biri jini afirka ta kudu za su jijjike mu ma a najeriya za mu jijjike dalilin da ya sa na faɗa mutanenmu da suke afirka ta kudu suna ayyuka da yawa wanda suke bunƙasa tattalin arzikin afirka ta kudu sannan mu a najeriya afirka ta kudu suna da kamfanoni manya-manya da yawa kamar mtn da sauransu wanda kuma yawanci mu mutanen najeriya ne muke aiki a wayannan kamfanoni idan ba a sasanta ba har ya kai ga za a rufe wayannan kamfanoni kaga na farko dubban mutanenmu da suke aiki a wa'annan kamfanonin za su rasa aikin yi mtn suna da mutane fiye da miliyan 100 subscribers don haka mu ma za mu ji jiki su ma za su ji jiki amma jin jikin nasu zai fi namu sannan wani abu kuma shine gwamnatin afirka ta kudu tun da suka samu mulki ba wai an zauna an koya mutanen su sana'a ba iyaka kawai su tashi shan giya da iskonci da fyaɗewa mata da kashe-kashe suna magana mutane mu suna musu barna me amfanin yan sandan su ah. in ana sai da kwayoyi ana karuwanci kun san inda ake yin wa'annan abubuwa me yasa ba za ku je ku kama su ba Shi ma ambasada Babangida Adamu Ibrahim tsohon jakadan Najeriya ne ga kuma tsokacin da ya yi. Kasuwanci tsakanin Afirka ta kudu da Najeriya ya kai dala biliyan 60 akwai kamfanoni fiye da 120 na kasar Afirka ta kudu wanda suke kasuwancin su a cikin Najeriya. Akwai 'yan Najeriya fiye da dubu talatin da suke zaune a Afirka ta kudu. Akwai kuma 'yan Najeriya da kamfanoni su ma suke a Afirka ta kudu kamar Dangote kanshi ya sa fiye da dala biliyan uku a masana'antar siminti a ƙasar afirka ta kudu saboda haka ba ƙaramin abu zai jawo ma ƙasa ba a nan najeriya da can afirka ta kudu masana tattalin arziki dai na din illar da wannan rikici ka iya haifarwa malam abubakar ali mai sharhi ne kan harkokin tattalin arziki a najeriya kai tsaye illolin da zai kawo idan ka duba kamfanonukan South Africa wanda suke nan suna ɗaukan 'yan Najeriya bacin ma wayannan aiki wato kai tsaye akwai wayanda yake suke kamar tubasu diesel da sauransu musamman in ka duba MTN Mass da sauransu. Kuma na biyu shine idan ka duba samarin South Africa suna cikin su ma matsin tattalin arziki suna ganin 'yan Najeriya nan da suka je suna kwace musu ƙananan ayyukansu idan baka manta ba kusan irin wannan abun nan ya taba faruwa a Najeriya lokacin da 'yan Ghana suka zo aikin da 'yan Najeriya suke kyaman karba su sai su karbi aikin nan 'yan Najeriya idan ba a manta ba har zanga-zanga suka yi kan cewa sai sun fito sun bar kasansu da jakan da yake har yanzu ake cewa Ghana masu go. To kamar yadda masana suka bayyana Afirka ta kudu na da fitattun kamfanonin al'amuran yau da kullum a Najeriya. kamar na sadarwar mtn wadda wasu biranen kasar aka yi yunkurin kai harin ramuwar gayya a kansu malam awal abdullahi babban manaja ne a hedkwatar kamfanin sadarwar na mtn da ke abuja ya yi tsokaci wato har ga allah wannan abu ne da ya riga ya zama kamar wani babban masifa wannan kamfanin mtn alhamdulillah an haife shi a south africa ne amma na tabbatar maka cewar wanda suka fi kowa kuɗi a ciki yanzu haka zancen da yake maka larabawa ne da larabawa da mutanen uk da kuma us to kowace ƙasa ba za a yadda a yi kamfani ba sai mutanen ƙasar ta. su ma sun zuba jari to kamar mtn nigeria akwai mutane manyan mu su suke da kuɗi a ciki amma ka ce mtn gaba ɗaya tunda muna ƙasashe kashe wajen 23 ne a duniya to kaga kowace kasa yanzu ka je iran mtn ne amma kashi 60 na gwamnatin iran ne so kada mutane su yi tunani dan dai an samu dan gibi tsakanin hakori da harshe an saba to ya zanto cewar kuma munan za mu zo gida mu ci sai mun tada tarzoma to za ka je ka cutar da dan najeriya ne garin neman karama dan najeriya dan ka taba mtn a najeriya ba south africa ka taba in ka taba mtn a najeriya ka taba dukiya ne ta yan najeriya ta yan uwanka kuma har ga Allah mutane ba su fahimci girma MTN in mutum yau zai ce zai yi fushi da MTN to kusan bankuna ba za su yi aiki ba so a ka'idar gaskiya ya taba mu amma ba sosai ba shi ma tsohon babban sakataren hukumar sadarwa na najeriya alhaji umar shehu abubakar yalamuwa ya jaddada cewa matsalar za ta shafi kasashen biyu babu shakka a wannan takaddama da take tsakanin najeriya da south africa za ta shafe shafe mu gabaki daya kaga dai a nan kamar irin kamfanoni na sadarwa irin wasu mtn da suka zo suka kafa ai nigerians ne aka dauka suke aiki su kuma can irin kudaden da suke samu saboda kamfanin su da yake nan su din ma za su shafi sosai a nan mtn kusan ta fi sauran kamfanonin sadarwa samun karbuwa a kasar nan gaskiya ta allah abin da ke ruwa su ɗan ƙasan na afirka ta kudu ai saboda sun ga wato eh, mutanen mu sun je sun ga kama yan ayyuka ƙanana shi yasa so ga kamar sun kwace musu al'amura amma su ɗin wato zama suke kawai ba aiki suke ba ai babu wata ƙasa da za ta zauna ta ce ba ta amfani da baki ba. wannan lamari dai har ya kai ga shugaban jam'iyyar apc mai mulkin najeriya adams oshomole bukatar gwamnatin tarayya ta mai da kamfanonin na afirka ta kudu su zama mallakar 'yan ƙasa to sai dai masana tattalin arziki irin su yushawu aliyu na ganin hakan ya ci karo da bukatan ƙasashen duniya na gayyatar masu zuba jari da ke ƙetare zuwa ƙasashensu. Wato a tattalin arzikin duniya ƙasashe suna kiraye-kirayen da a zuba jari a ƙasansu saboda in an zuba jarin zai samar da ayyukan yi zai kuma taimaka ma ƙasar ta samu ci gaban tattalin arzikinta. Saboda haka ba wani hujja akan ko wani ƙungiya ko wasu mutane ko wasu jam'iyyu da su yi kira da dukiyar wata ƙasa ko kuma wasu kamfanoni na wasu ƙasa da suka zuba a cikin ƙasa domin a riƙe su ba saboda akwai yarjejeniyoyi na duniya sannan ita kanta najeriya tana da irin waɗannan jarurruka da mutanen ƙasar suka zuba ko kuma gwamnati ta zuba a wasu ƙasashe wanda in an yi haka to ba tsari ba ne a tattalin arziki na duniya sannan kuma yana da illa sosai A cewar Malam Abdulhamid Abdullahi ɗan Kerko, shugaban ƙungiyar masu kawo radin canji a Najeriya, dukka kasashen biyu za su ji jiki amma kamata ya yi kasar afirka ta kudu ta san cewa najeriya ke mata alfarma ba ita ke wa kasar alfarma ba najeriya ta kashe kuɗi ta tsaya a gaba don south africa ta samu dama ta eh, samu gashin kanta to amma abin kunya abin mamaki a ce matsayin mu na afirka mu baƙaƙe ne ya kamata mu tallafa wa mu. south africa tana da kuɗaɗe a najeriya kamar tana da mtn tana da dstv tana da shoprite da sauransu yau idan muka ce ba za mu yi halaka tare da su ba ba ƙaramin asara za su yi saboda tana samun kuɗi na shigowa a Najeriya kamar kamfanin sadarwa tana nan a Najeriya muna da namu na Glo akwai Etisalat akwai su da suke son su zo Najeriya amma saboda kyakkyawan halaka da eh, Najeriya take da shi da South Africa shi yasa muka zo muka rike muka tallafa musu muka mai da su yan uwa to ya kamata South Africa su gane a'a mu tallafa musu muke China suna son su zo saboda sun san yawan yawan Najeriya miliyan 200 da wani abu kowane ƙasa a duniya tana son ta harka da Najeriya mu muke musu alfarma ai mun dade muna musu alfarma mun musu na samun yancin kansu da kuma fitowan shi Nelson Mandela Nelson Mandela ya gaya musu akan Najeriya kamar uwa take a gurin su to mu muke taimaka musu ba su suke taimaka mana masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri sai mako na gaba idan Allah ya so. A madadin wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar da editan mu Bashir Ibrahim Idris sai kuma injiniyan da ya sada ni da ku Hassan Alhassan Suleja ni Ahmad Abba ke muku fatan alheri a huta lafiya.